yau sama da makonni biyu kenan da karamar hukumar karkarar dan isa da ke gundumar madarunfa ke fuskantar yawan harhare na bandunawa masu ɗauke da makamai da ke fitowa daga najeriya waɗannan harharen na saka tsoro a zukatan al'umma a cewar magajin garin hamza garba harin farko an kai shi ne a ran goma ga watan oktobar a garin mai da kwaro inda bandunawa kimanin hamsin zuwa sittin suka zo a cewar al'umma suka zagaye garin suka biya kofa kofa inda suka fuskanci turjiya kaɗan sun yi harbi mutane hudu suka rasa rayukansu da suka hada da maza uku da wata tsohuwa mai shekaru 60 a duniya sun tari akalla dabbobi saba'in ƙanana da manya kafin nan ma an kai wani harin ranar laraba biyu ga watan oktobar a wata rugar fulani a nan ba su yi harbi ba amma sun tafi da dabbobi awaki da shanu kusan 200 ƙasa da mako guda bayan dawowar fulanin daga arewa hari na uku ya faru ne a ran 14 ga watan oktobar a ƙauyen amore da ke kan iyaka a daidai lokacin lokacin da mutane ke cikin gonakinsu a nan ma sun tafi da awaki 150 da shanu 69 hari na karshe ya faru ne jiya da dare tsakanin karfe 11 da 12 a kare ta ɗaya kusa da magama maharan su hudu suka zo wajen wani magidanci suka yi masa duka sosai yanzu haka sun tafi da matarsa a lokacin da muka tambaya domin sanin ko me ke faruwa an bayyana mana cewa akwai wata bazaura da barayin suka so su aura amma mai gidan bai amince ba sai aka aurar da ita a wani waje muna tsammanin anan ramuwar gayya ce an yi sa'a dai mutumin bai rasu ba kuma yanzu haka yana shan magani a asibitin dan isa An saba ganin faruwar ire-iren waannan hare-hare ne wajen gabi iyaka da Najeriya. A wani lokaci lamarin bai shafe ku ba. Za a iya cewa ko don saboda jami'an tsaron na yin sintiri a yankin gabi ne suka sa waɗannan bandunawa ke kaiwa hari a wajen ku. Ana iya cewa saboda haka ne, domin a wajen ɗan Isa mota ɗaya ce ke sintiri wajen iyaka, kuma babu isassun jami'an tsaro. Bayan harin da aka kai a maidakwaro an tura wasu motoci masu sintiri guda biyu.